Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar ana iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin ya mai kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Ana iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haro masu salamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jagoran shirin aure dai wannan lokaci. kuma ka kalli da yadda abubuwa suke ai ba kamar haka suke ba tana baya fita haura ɗari biyar har da ashirin har da sha bakwai haka to kuma daga wannan fara yunkurin da babban banki ya fara yi na Najeriya daga wani lokacin fa abubuwan suka fara canjawa. Shugaban 'yan canji a Zonfo a Abuja Alhaji Salisu Umar Garo kan wato yunkurin farfado da Naira Ibrahim Alfahamin na tafi da shirin ciki da gaskiya za ku ji sharhin da wasu jaridun jamhuriyar kamar suka yi a mako sannan mu kare da filin ra'ayi daga bakin mai shi a halin yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Masu are Assalamu alaikum. Yanzu haka 'yan Najeriya matafiya ciki da wajen kasar ta jirgin sama Abuja za su iya fuskantar matsalolin da ba a rasa ba domin ko an kula babban tashin jirgin saman na Abuja. mahukuntan kasan suna sa ran cewa babban tashin jirgin sama na inamda aziku ya abuja za a daina aiki cikinsa wato sauka da tashin jirage har na tsawon sati shida domin gyaran titin da jirgin ke tashi da sauka saboda tsatsagewa kana kuma da ramuka jami'an suka ce ba yadda za a iya gudanar da aiki ba tare da rufe tashar ba gaba ɗayansa yanzu ya zame wajibi ga masu tashi ko kuma sauka ta tashar da aka kulle su sauka karamin tashar da ke birnin kaduna wanda bai kai girman na abuja ba wanda kuma daga abuja zuwa kaduna tafiyar sa'o'i uku ne kana ana yabawa hanyar tsakanin biranen biyu na rashin tsaro sai dai gwamnatin kasar ta alkawarin girke jami'an tsaron haɗin gwiwa wanda zai kunshi sojoji da 'yan sanda da za su rika sintiri akan wannan hanyar to sai dai kuma wasu jiragen ƙasa da kasa tuni suka ƙi kasa kasa suka ce ba za su sauka a wannan tashan jirgin ba rufe wannan tashan ba wai matafiya ne kadai za su jiki ba a'a hatta ma'aikata da masu sana'a da suka hada da masu sayar da abinci ko kuma hayan motoci za su kwashe kwanaki ba tare da wani abu ya shigo musu ba wanda haka yana nufin kuɗin da ke shigo musu zai katse har na tsawon wata guda kenan ma'aikatar harkokin wajen amurka ta gudanar da taron manema labarai karo na farko tun bayan da aka rantsar da shugaban amurka donald trump cikin watan janairun bana sai dai taron ya yi karo da tambayoyi masu yawa kuma masu tasiri akan batun manufofin amurka game da harkokin waje kafin wannan taron yan jarida da dama masu kula da al'amuran yau da kullum wato da ma masu kula da al'amuran yau da kullum sai tambaya suke yi wai shin yaushe ne za a ci gaba da wannan taro da aka saba yi kowace rana kuma me yasa ba a faye wato ba a faye jin ɗuriyar sabon ministan harkokin wajen amurka rex tillerson ba kuma me yasa har yanzu ba a maye gurbin wasu manya-manyan jami'an ma'aikatar ba ciki har da mataimakin shi ministan sai dai mukaddashin mai magana da yawun ma'aikatar mark tona ya yi watsi da wannan zargi da ke cewa wai an keɓe ma'aikatar ce daga harkokin mulkin sabuwar gwamnati ta donald trump ya ce wannan batu ba ba ƙanshin gaskiya domin ko eh, da tilasin ko da tilasin ne ake damawa a fadar ta white house da kuma shugaba trump sabanin wannan jita-jita tona ya ce ko a jiya ministan ya yana fadar ta white house domin halartar taro kuma ina mai baku tabbacin cewa duk wata shawara da ake a fadar ta white house da gudumawar shi mr tillerson dama dai tona ma'aikaci ne a wannan ma'aikatar ba a naɗa tilasan sabon mai magana da yawun ma'aikatar ba tona ya yi fatali da raɗaɗin da ke cewa wai tilasan na baya-baya cikin harkokin gwamnati mai ci a halin yanzu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a jiya talata ne kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya sa kafa ya yi fatali da cilla makamin na mai linzami da ƙasar koriya ta arewa ta yi pyongyang ta harba makami mai linzami a cikin ruwan japan wanda ya sauka a arewa maso yammacin gabar ruwan wannan ya haifar da damuwa tsakanin koriya ta kudu da ma kasar japan abinda ya sa amurka ta aike ta aike da makamin da kasar ta koriya za ta iya kare kanta daga wannan barazana na kasar ta koriya ta arewa wannan tabi'a ce ta sa har ta kai ga shugaban amurka donald trump kara tabbatar da matsayin fadar white house da ta kira matakin kariya ta musamman ga kasashen japan da koriya ta kudu muddin koriya ta arewa ta sake keta umarnin majalisar ɗinkin duniya dama yau ne ake sa ran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya gana akan wannan tabi'ar na ƙasar koriya ta arewa wanda wannan ya zo daidai da ranar da koriya ta kudu da amurka suke atisaye na shekara-shekara taron na jiya da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya bayyana takaicinsa na yadda fada ta pyongyang ke ɓannatar da kuɗi wajen makami mai linzami alhali ga 'yan ƙasar da buƙatu masu tarin yawa wanda gwamnatin ta gaza cimmawa. sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ƙasar somalia na buƙatar gagarumin taimako domin gudanar wato domin gudun kar a maimaita matsanancin karancin abinci da ƙasar ta fuskanta a shekara ta 2011 guterres wanda ya kai ziyarar bazata a ƙasar jiya talata ya gana da sabon zababben shugaban ƙasar muhammad abdallah farmajo da kuma jaman ƙungiyar tarayyar afirka guterres ya ce akwai mutanen da yawansu ya kai sama da miliyan shida da ke bukatar taimakon agajin gaggawa a kasar ta somalia wadda hakan yana nufin kusan rabin al'ummar ƙasar kenan guterres dai yana magana ne a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi a magadishu da shi da shugaban ƙasar farmajo sakataren ya ce ba shakka majalisar na nan na duba yiwuwar taimakon kuɗi har sama da dala miliyan 800 ga ƙasar ta somaliya ya ce muddin ba a taimaka a ƙasar ba to ba shakka tana iya afkawa cikin wani mawuyacin hali da bai dace ba bayan sun kammala taron manema labaran ne kutiyara sai tafi garin baidowa ɗaya daga cikin yankin kasar da fari ya addaba kana ya ziyarci asibiti inda ya gane ma idanunsa inda ake taimaka mutane da ke fama da rashin cimaka saboda tsananin da wannan gari na baidowa ke ciki har kai masa lakabin birnin mutuwa labaran duniya kenan na gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc a wani sabon yunkurin karfafa darajar naira babban bankin najeriya ya sake dala miliyan 367 ranar litinin ga hassan maina kai na da cigaban wannan rahoto kuwa makon da ya gabata sai da babban bankin ya sako dala miliyan 180 a ranar litinin da ƙarin wasu daloli har miliyan 350 a ranar juma'a don baiwa naira damar shanawa a kasuwar bayan fage ta yaya waɗannan matakai ke tasiri ga tattalin arzikin ƙasar tambayar kenan da na yiwa daraktan hulɗa da jama'a na babban bankin najeriya dr isaac okorafo yayin da muka sanya da loli muka sayar da yawa kasuwar za ta narke kuma hakan na ƙarfa darajar naira shin yaya farashin dalar yake a kasuwar bayan fage kafin da kuma bayan ɗaukar wannan mataki na babban banki alhaji salisu umar garu shine shugaban 'yan canji na zonfo da kenan abuja A wancan lokacin da muka magana da kai ta kai kusan ɗari zuwa saba'in tara dan abin da muka tashi kasuwa yau ɗari da hamsin da kuma ka kalli da yadda abubuwa suke ai ba kamar haka suke ba tana baya fa ta haura ɗari biyar har da ashirin har da sha haka ta to kuma daga wannan fara yunkurin da babban banki ya fara yi na Najeriya daga wani lokacin fa abubuwan suka fara canjawa. Ko har yaushe babban bankin Najeriya zai ci gaba da ɗaukar wannan mataki na ingizo dalar a kasuwar hada hada-hada. Har sai mun samu jin cewar kasuwar bata takura bukatar dalar bisa hasashen mu ba. Zuwa yanzu su ne suka fi cin gajiyar wannan mataki? Let me tell you, the market is in segments. There are those who want to who have opened LCs. Bari in gaya ma kasuwar bangarori ne. Akwai waɗanda ke son shigo da kayayyakin sarrafa ababen masana'antu da kuma na'urori, da waɗanda kuma ke buƙatar canjin don biyan kuɗaɗen makaranta ko zuwa jinya asibiti ko kuma guzuri na bulaguro. Waɗanda ke son shigo da kayayyakin masana'antu su ne muka ba su dala miliyan ɗari uku da uh, da sittin bakwai yayin uh, da waɗanda ke son zuwa jinya ko makaranta ko kuma guzuri na bulaguro muka ba su dala miliyan hamsin Mun umarci bankuna da suke tabbatar da cewar suna canjawa mutane waɗannan kuɗaɗe kuma mun gaya wa 'yan najeriya cewa duk wanda ya nemi canjin ya gaza samu a cikin awa 24 to a kawo mana karar bankin za mu mataki a kai domin muna sa ido Kalaman daraktan hulɗa da jama'a na babban bankin Najeriya kenan Dr. Isaac Okorafo Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya kamun nan sai a shakata da wannan fefe na Haruna Ishola. Kàkà kúrẹ̀ wá ká odò wa kí a mọ́ Kí a wá sá. kíyà wá fèrè ọmọ ìgbéra. ẹ̀dá tó ń retí. àti sùn wá kàn létí omi. ẹ̀dá tó ń retí. àti sùn wá kàn létí omi. kò pọn rárá. a retí ẹ̀dá ọjọ́ kú ni. kò pọn rárá. a retí ẹ̀dá ọjọ́ kú ni. òṣùpá ni wá. ìmọ̀lẹ̀ látọwọ́ Olúwa. òṣùpá ni wá. ìmọ̀lẹ̀ látọwọ́ Olúwa. ó kárí ayé. tẹ́lẹ̀ kan ló kù tá ò lè sọ òkun kárí ayé. tẹ́lẹ̀kan lòkun tá ò lè sọ. kí iná tó bá omi jẹ́ ó da ìyá tó ń wá ẹ̀mí àgbọ̀ ẹ̀rọ ní ti gbìn o. tiwa dọ̀wọ́ ẹ̀rọ ṣe tẹ́rìbà fàgbà o abẹ̀rù àgbà ni ó tẹ̀lẹ̀ yí pẹ́ bọ́mọdé bá tẹrí bá fagbà abágbàjẹ ni mo wí. bẹ́kùn sọ̀rọ̀ bájá bá ní kó gbẹnu lọ ariwo ala. ológin ní ṣeré pàdé ikú. ariwo ala. ológin ní ṣeré pàdé ikú. olóyè kékeré. tó ń lérí pé kí lọ́ba ó ṣe. olóyè kékeré. tó ń lérí pé kí lọ́ba ó ṣe. kí a mọ́ sá. ní òfin ra ẹ̀dùn gbàǹjo kí a mọ̀ sá. kí ó fi ra ẹ̀dùn báyìí. kẹsàn fàlàìsàn. pé kó tọwọ́ ọmọ ẹ̀ bá ṣọ́. fàlàìsàn. pé kó tọwọ́ ọmọ ẹ̀ bá ṣọ́. bàjẹ́ ń ké. ẹni kó má má tiẹ̀ lánú. bàjẹ́ ń ké. ẹni kó má má tiẹ̀ lánú. àyàtà ń di ìyá ńlá ló fi ìjọ ọmọ tí ò lọ́gbọ̀n. ìgbéraga ò dáa. ìtẹríba o. nimgini ne To a sharuwa koma aiki ga Ibrahim Alfahamed da maimaicin shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin watan Mayun shekarar 2014 an kai harin bom da aka ɓoye cikin mota a garin Jos a jihar Plateau a kasuwar Terminus. A bayan bincike 'yan sanda sun gano cewa an sayi wannan mota ce daga wani kamfanin sayar da motoci mai suna Fama Motors a nan Jos ɗin kwanaki kaɗan kafin wannan hari. a dalilin haka 'yan sanda suka kama wasu ma'aikatan kamfanin guda biyu domin binciken abin da suka sani game da mutanen da suka je suka sayi wannan mota a wurinsu bayan wata guda an bayar da belinsu to amma bayan sati ɗaya aka ce a maida su to ranar da aka maida su har zuwa yau ba a sake ganin su ba wannan batu ya je har gaban kotu wadda ta umarci hukuma kanta sake su tunda dai ba a tuhume su da aikata wani laifin ba yau batun da zamu fara tabowa kenan a shirin namu assalamu alaikum sunana alhaji yusuf rabiu daga fama motors wajen sai da motoci to menene korafinku wato korafinmu shine akwai yaranmu guda biyu wanda suka sai da mota wasu masu sayan mota suka zo suka sayi mota a hannunsu wanda kuma sun sai motar nan a wannan lokaci sun biya sun tafi bayan kwana hudu sai wannan mota aka ce bom ya tashi a Bauchi Road da bom ya tashi a Bauchi a 2000 2014 to da wannan bom ya tashi a wurin sai aka ce aka samu plan number na wannan mota din to samun filan number din nan sai aka yi trekking din wannan filan number wanne ya kawo motan daga bauchi yake shi ya kawo mana wannan mota a sayar to sai aka kama shi aka ce wannan mota na shi ne aka tada bom ya ce a shi ya kawo a sayar saboda haka ga inna ya kawo to sai aka zo aka duba eh, babu shakka shi ya kawo muna da rasid da muka bashi kuɗi aka kai banki aka biya shi dama shi a wurin mai ke sayan mota to shi kenan bayan an tafi an ba su kuɗin nan an yi komai su waɗannan mutane sai suka zo suka kama shi bayan sun kama shi sai shi kuma ya kawo su wajen mu da ya kawo su sai suka kama waɗannan yara suka tafi da sunan cid na nan jos to sun yi wata ɗaya a wurin sai aka ba da belinsu bayan sati ɗaya sai aka ce to mu dawo da su muna dawa sai aka samu an samu directive daga abuja a kai su sas office na abuja to shine aka kai su to da aka kai su suna rike da su mun yi iyakan kokari a ce mu yi wannan mu yi wannan mu yi wannan za a ba da belin za a yi kaza daga karshe sai muka daina ganin su tun daga wannan lokaci shekara uku kenan ba kaɗan don za mu ce shekara biyu da rabi yanzu har yanzu ba mu san inna yaran nan suke ba mun neme su mun neme su sai muka yi kara a kotu da muka samu lauya daga nan ya tafi aka je aka yi kara aka je kotu aka yi karan su polis cewa su suka tafi da wannan yara zuwa gurinsu sai suka ce ba sa hannunsu suna hannun soja aka kira soja a kotu soja suka zo kotu amma polis suka ki zuwa kotu amma kamin ma a je batun kotu lokacin da aka kama su ko kuma 'yan sanda ne suka kama su dai eh, ya wato me suke zargin su da shi suna zargin cewa su sun san wa'annan mutane da suka zo suka sai mota 'yan boko haram ne su kuma suka ce su ba su san su ba ba taba ganin su ba ba su san daga inda suke ba su dai sun zo sun yi ciniki a ka'idan mu kuma duk wanda ya zo ya sai mota za mu sayar masa za mu rubuta rasit sun rubuta adres din su ma sun ce su mutanen yola ne kuma an rubuta da rasit din yana nan a hannunmu jambutu yola kuma polis din da suke nan siyari sun ɗauke su sun tafi da su har jambutun a yola sun binkita gidajen na mutane ba su samu ba kafin suka da su suka ba mu beli to daga nan ne aka ce an samu darakta da abuja a kai su can ana sasbitin cewa ko sun san waɗannan yan boko haram din ko kuma suna mu'amala da su su kuma wayannan yaran tun da muke da su a nan ba su taɓa fita sun je yolan ko business na mota ko wani abu ba ko mai duguru ko sauransu a nan muke yi tare da su kuma mun san halayen su ba su da wani abu to tun da karanan da aka tafi da su aka kai su abuja ba irin abin da mu bi ba a bamu ba to daga nan shine muka yi kara a kotu kotu ta yi ta yi police su zo kotu su ba da shaida sunki har aka yanke shari'a aka ce to su saki wayannan yara ga waran su sake su ko a ina suke ce su kawo su an ɗauki bilip ɗin na kotu ya ɗauki wannan takarda ya kai ya raba ma kwamishina eh, na sas an kai wa eh, dig eh, an kai wa inspector general duka ofis dinsu duk an kai takarda na su saki yaran ba sake su ba to a yanzu nan sai muka ji muka ji dan wani sanarwa a gidan rediyo su akwai wani mai kama da irin wannan maganan da ake yi mu ma sai muka ga yayi daidai da irin wannan kesin da muke ciki shi yasa muka neme ki don mu ma mu sanar da ke a sanarwa duniya cewa wannan abin zalunci ne saboda wayannan yaran ba su yi komai ba su ba yan boko haram ba komai ba an rike su suna nan a cikin kotu a suna nan a cikin sel wannan mu mun rasa inda suke a nuna mana ma inda suke mu je mu ga wayannan yara an ki a nuna mana yaya halin da suke ciki sun mutu suna raye sun ki to amma su yan sanda me suka ce muku tunda kun fara tun daga nan ofishin yan sanda na nan jihar plateau na'am yan sanda na nan jihar plateau sun ce daga sas office na abuja su suka ce a kawo su abuja da aka kai abuja sai 'yan sanda na abuja suka ce mana wannan kes din suna bi ne su gano menene to daga karshe maimakon su gaya mana sai yau su ce mana yau kaza za su za su bada beli jibi za su bada beli daga karshe sai suka ce su su gaba ɗaya ma sun ɗauke su daga wurin an kai su wani wuri su gaya mana ma inda zai kai su sai dai suna ta ɓoye mana ba su gaya mana komai ba har yanzu kuma na to yanzu ah, kamar yadda ka yi bayani kotu ta ba da ah, umarnin cewa a saki yaran nan amma har yanzu ba a sake su ba me kuke ciki kenan yanzu daga karshe su lauyoyin da suka yi wancan kes sai wani da muke tare da shi ya ji wannan labari shi yasa shi ma lauyan ya ce to zai taimaka a gwargwadon shi ana kiran shi yakubu fobar wani lauya ne da yake jos ya ce zai taimaka zai je abuja in allah ya da shi ma zai bi kafa to yanzu shi wannan lauyan ne muka rike kafansa muke ta mana kokari ya gaya mana cewa ya rubuta petition zuwa ofishin IG bayan ya rubuta eh, petition an ce ah, ah, an ɗauki file an kai eh, security advisor kamar inda muka je wancan kesin su ma sun je security advisor to yanzu ya ce file din ya sake dawa daga ofishin security advisor ya dawo ofishin IG amma har yanzu ba su yi komai ba to kaga dole hankalinmu ya tashi wannan yara dukkansu suna da mata da 'ya'ya duka 'ya'yan nan mu ne muke ta ɗaukar nauyinsu makarantar yara da abincin da za su ci da sauransu duk mu ne muke ta wahala matan ma yanzu suna ganin kamar mu ba ma yin wani abu akan 'ya'yansu su fito tun da a wurinmu ne aka kwashe su saboda haka muke roƙo don allah gwamnati ta shigo ciki ta sa a sake mana waɗannan yara ba su yi komai ba wayannan yaran zalunci ne kawai na wannan abin da polis ke yi wannan ga shari'a ta ce a sake wayannan yara kuma su sun ki su sake su sunana abdallah yakubu to hali dai ana cikin hali mawuyaci saboda gaskiya ba su san hawa ba su san sauka ba yaranmu ne a wajen sana'a ba ma nan suka sayar da mota suka ba da receipt aka kawo kuɗi a ofis aka kirga aka biya to daga baya sai aka ci an yi wani abu da ita wanda su ba su sani ba shekaransu a guna sun kai goma sha biyar biyar ko ishirin ba su taɓa yin wani abu na rashin gaskiya ba kusan aka ce ga abin da ya faru to har yanzu da bamu san halin da ake ciki ba mun je jos mun je abuja to maganan da ake ciki kenan har yanzu ka yi bayanin cewa kun je jos kamar wurin jami'an tsaro kenan da abuja wani bayani kuka samu ko inda suke to bayani bayan an ba da belin su a nan jos na sati ɗaya daga baya aka ce wai eh, an kawo doka daga abuja a kai su a sas headquarters ta abuja mun je abuja muna zuwa muna ganin su muna dan kai musu abinci muna ganin su lokaci guda he ban san inda suke ba yanzu ni dai ban san inda suke ba har yanzu wajen shekara ɗaya da wata takwas kenan to tun farko ma zargin me ake musu sun sayar da mota mota kuma ta kamfaninmu ne sai aka je aka yi barna da ita sai aka ce suna ciki abin nan da aka sayar tana kasuwa wanda suka zo suka saya sun zo kasuwa ne suka duba aka yi test suka ce mota ta musu aka ba su receipt a ofis kuma mu doka ba ce in an zo sai mota tambaya daga ina kake me za ka yi da mota waya baka kuɗi ba mu ba mu izinin haka ba Masu sauraro a shirinmu na gaba za mu ji ta bakin matar Awwalu ɗaya daga cikin mutanen biyu da ake tsare da su wadda aka kore ta daga gidan hayar da suke kuma gata da 'ya'ya har guda biyar sai makon na gaba. A kasance da mu ranar Litinin domin sauraron ci gaban wannan shiri. wasu 'yan kasashe da ke yankin afirka ta tsakiya sun yi allah wadai da shirin kyale kasashen tarayyar turai su shigo da kayayyakin da suka sarrafa zuwa kasuwannin yankin ba tare da sun biya kuɗin fito ba ga awal garba da sharhin da wasu jaridun kamar suka yi a mako Za mu fara sharhin jaridu namu ne da jaridan The Post an da ta bayyana mana cewar malaman addinin musuluncin kasar jamhuriyar Kamaru sun gudanar da addu'a na zaman lafiya a birnin Boya a ƙarƙashin ƙungiyar limamai na ƙasar Sidimuk bisa ga jagorancin shugaban ƙungiyar na ƙasa Dr. Musa Umaru. Jaridan Kalara ita kuma ta rawaito mana cewar wani sifetan ɗan sandan ƙasar jamhuriyar Kamaru yana ƙoƙarin dankara shugaban ƙasar na Kamaru Paul Biya a gaban kuliya dama tun a shekara na 2013 uku ne dan sandan ya lashe takobin cewa sai ya gurfanar da shugaba biya a gaban babban kotun kasar jaridan integration ita ma cewa ta yi waɗansu 'yan ƙasashen nahiyan afirka ta tsakiya sun yi allah wadai da ƙasar kamaru da takorinta kasashen na nahiyan afirka ta tsakiya suka ɗauka da ƙungiyar haɗin kan turai au na shigar da kayayyakin masarufinsu ƙasashen ba tare da biyan haraji ba ko duwani jaridan independent ita kuma ta larbata mana cewa cewar gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru da gwamnatin ƙasar Italiya sun rantaba hannu da zumancewar wani kamfani na ƙasar ta Italiya za ta gina wa ƙasar ta Kamaru gidaje na marasa ƙarfi guda dubu goma a birane da ƙauyukan ƙasar jamhuriyar Kamaru a kan kuɗaɗe har biliyan ɗari da goma sha biyar na sefa. Jaridan Du Sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru cewa ta yi a garin Kumshe da ke kan iyakar ƙasar Kamaru da ƙasar tarayyar Najeriya. Najeriya mayakan Boko Haram sun halaka wani sojan ƙasar Kamaru guda ɗaya mai suna Corporal Etuwa Walter sai kuma jaridan The Star an da ta tsegunta mana cewar minista ilimi mataki na biyu ya ce za a fara gudanar da jarabawan kammala sakandare na GCE yanzu dai ranar kammala rubuta sunayen ɗaliban ashirin ga watan Maris ne bakwai amma har yanzu ɗaliban jihohin Ingilishi na ƙasa ta jamhuriyar Kamaru ba su fara karatunsu ba to ko ko yaya hukumar ilimin za ta yi da ɗaliban ayat tambaya za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan effort anda ta ce mana matsalar da 'yan bangaren 'yan awaren ingilishi yake fuskanta a yanzu haka gwamnati da mazauna wannan bangaren suna samun mummunan asara musamman mata bangaren kasuwanci da ma rayuwar yau da kullum muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru. a gaida malam mamman an tare da sashin hausa na murai amurka nan birnin washington dc karfe biyu da minti ashirin da biyar a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga kaɗan daga cikin wasu saƙonni da kuka bari akwatin saƙonni. a matsayina dai na matashi wanda ban wuce shekara goma ba da har sauraron sashen hausa na boa ni matashi ya canza ma rayuwa ta fanni da dama na baya bayan nan ya sa mun fahimci cewa ne suwaye ma 'yan gudun hijira domin tun da aka fara rikicin 'yan boko haram ɗin kullum boa sashen hausa sai ta yi magana yadda za a gyara wannan rikicin a sasanta musamman tun da aka sace 'yan matan ba kullum ne in ka kama sashi a na biyu sai ta yi magana 'yan matan ba don komi ba sai don kar a manta da su da a samu a ceto su gaskiya nan boa ta taka rawar gani boa mun gode allah kara jata mai magana aliyu ɓanfu Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka. Mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gairi a jihar zamfara Najeriya. hakika mu talakawan najeriya mun gamsu mun yarda kuma mun amince da salon mulkin mukaddashin shugaban kasar najeriya wato profesa yemi osibanjo daga ƙarshe muke fatan allah ya sa ya dore da haka kafin ubangidan nasa ya dawo kuma muna fatan allah ya dawo muna da shi lafiya amin sun amin assalamu alaikum da farko sunana aminu mishayi na garin garbace da garwar kuma ta balija taraba tarayyar najeriya alal hakika dangane da yadda wasu ke cece kuce a kan rikon da asimbaji yake yi suke cewa ya fi buhari kazar-kazar ne sai in ce kamar mutane suna tuya ne suna mantawa da albasa ganin cewa buhari da asimbaji su masu son ci gaban kasar najeriya ne su farfado da tattalin arzikin najeriya su sa talakawa su samu walwala dukkansu su guda ce ganin cewa wannan mulki na buhari da asumbajo abu ne guda ni ban ga abun cece ku a kai ba ya kamata mutane in za su ba shawara su ba shawara ne domin a ci gaba da yadda za a wadata najeriya ta shiga cikin kasashe na duniya masu arziki da wadata da fatan allah ya gana da mu baki daya na gode mai magana aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta balija ba tare da najeriya biyar shan juma. To ma da labarai a takaice ne shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku. Yanzu haka 'yan Najeriya matafiya ciki da wajen kasar ta jirgin sama a Abuja za su iya fuskantar matsalolin da ba a rasa ba domin ko an kulle babban tashin jirgin saman na Abuja. Mahukuntan kasan suna sa ran cewa babban tashin jirgin saman Nnamdi Azikiwe a Abuja za a daina aiki cikinsa wato sauka a tashin jirage har na tsawon sati shida domin gyaran titin da jirgin ke tashi da sauka saboda ya tsatsage kana akwai ramuka jami'an suka ce ba yadda za a iya gudanar da aikin ba tare da an rufe tashar ba gaba ɗayansa yanzu ya zame wajibi ga masu tashi ko kuma sauka da ta tashar da a kulle sauka a karamin tashar da ke birnin kaduna wanda bai kai girman na abujan ba ma'aikatan harkokin wajen amurka ta gudanar da taron manema labarai na farko tun bayan da aka rantsar da shugaba donald trump a cikin watan janairu sai dai taron ya yi karo tambayoyi masu yawa ko masu tasiri akan batun manufofin amurka game da harkokin kasashen ketare kafin wannan taron yan jarida da ma masu kula da al'amuran yau da kullum sai tambaya suke yi wai shin yaushe ne za a ci gaba da wannan taron da aka saba yi kowace rana kuma me yasa ba a faye jin ɗuriyar sabon ministan harkokin wajen ba wato rex tillerson to madalla a gaishe ka da ku Allah ka mu karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin himma ba ta rago da ladan a yawa yake shiryawa ya kuma gabatar kamuna na madadin shi dan ibrahim a yawa da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya kula da dakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya malam charles hall da ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya